wata rana wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ya sauka a wani gari bai san kowa ba sai zama ba shi da kuɗi kawai sai ya je ga wani gida mai kyau sai ya sallama da mai gidan bawan Allah karanta min dinare dubu dinare dubu yana daidai da saifa kusan miliyan ɗari da wani abu yace to ban san ka ba na ɗauki kuɗi har dinare dubu na baka yace Allah ne zai wakilce ni hmm. sai ce na ku yadda da Allah ungo yaushe za ka kawo ya ce rana kaza ga watan kaza zan kawo ya ba shi kuɗi ya tafi ya je ya hidimarsa ranar da aka yi alkawari ta zo tsakaninsu akwai kogi sai ka hau kwale-kwale ko jirgin ruwa ka tsallaka sai zama ranar da ya alkawarin kuma babu kwale-kwalen da zai tsallaka da shi shi kuma wancan ya zo inda suka yi alkawari ya tsaya shi kuma yana can tsallakan kogi ba abin da zai tsallako da shi sai ya ɗauki wannan kuɗin sai ya samu katako ya kankare shi ya saka kuɗin ya sa tsumma ya ɗaure ya ɗora katakon a kan ruwa ya hankaɗa shi ya ce Allah yadda ka zama shaida na karɓi kuɗinsa ka zama shaida ka isar masa sai igiyar ruwa ta ja katakon nan tana jansa yana tafiya yana tafiya har ya daina ganin sa ya ɓace shi kuma yana can inda suka yi alkawari a bakin teku yana jira a waccan gabar sai ga katako ya zo ya ga kuma lokaci ya yi mutumin bai zo ba ya ɗau katako ya tafi da shi gida yana zuwa da ya zazzage katako sai ga kuɗi a ciki amma ba shi da labarin me ya faru amma ga kuɗi har dinare dubu a ɗaure a cikin katako shi kuma da ya samu wani jirgin ruwan sai ya sake ɗauko ya kirgo dinare dubu ya taho masa da su ya zo ya sallama ya ce bawan Allah ni ne mutumin nan da na karɓi kuɗinka dinare dubu kuma ne maka alkawarin zan kawo maka rana kaza ranar da muka yi alkawari ban samu jirgin ruwan da zai kawo ni ba amma na yi wata dabara na samu dinare dubu na sa tsimma na ɗaure na turo maka idan ya iso to shi kenan na biya ka haƙƙinka a ranar da muka yi alkawari a lokacin da muka yi alkawari a san da muka yi alkawari idan kuɗin nan musu zo ba to ga wasu kuɗin dinare dubu na zo maka da su sai ce ban Allah ka kwantar da hankali Allah ya iso da su aka ce wa ya fi amana a su sai ce kai in ba mahaukaci ba ka turo kuɗi a kata ko ka ce zo gidan wa zai zo amma da yake shi ma mai amana ne shi ma mai amana ne sai ce kuɗin sun zo to da haka abun nan uku usduqu iza haddastu wa aufu iza wa'adtu wa addu iza atmintu ka rike waɗannan abubuwan guda uku wallahi ko ina ka shiga sai yi daraja a ce kai mai cika alkawari ne kai mai gaskiya ne kai mai rikon amana ne siyasa za ka yi mulki za ka yi aure za ka yi mai waɗannan sinadarin guda uku sun shiga suna gyara shi idan kishiyansu ya shiga yana lalata